na subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau ranar farin girma ko da da kamar a wani irin mataki yi yi yi kara zama a ATC sannan na yi yi Ina da tambayoyi akalla guda hudu amma za mu dunkule su biyu guda. Ranka daɗe a matsayinka na ɗaya daga cikin kodinatoci ko kuma jami'ai na gudanarwa na kamfe shi sanatar isa na wani babban al'amari guda ɗaya kwana wanda ba za ka manta da shi ba wanda in ka tuna za ka dinga cewa alaka ta da sanata da ba isa hanga ta bani wata dama da na yi wa al'umma wani abu tangible wanda ko ba raye dai za a ci gaba da amfana wannan ita ce tambaya Ya ka ƙara sabon kuma a ƙarambala a cikin ƙara sabikan? Eh, tun daga kasancewarka tare da shi ka wurin waɗanda irin ƙalubale kuma ka fuskanta a cikin alaƙar ka ta siyasa da mutane ita ce tambaya ta tambaya ta ta uku kuma ita ce ta ɓangaren abin da ya shafi wannan kasuwancin eh. ah, na ga kuna yin kasuwanci